الذي يؤتي الخلع في السماوات والأرض ويعلم ما تبدون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سينفون قدمت أن كنت من الكاذبين إذ اذهب كتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ

ubangiji subhanahu ta'ala ya ci gaba da gaya mana maganar kudin guda a kan abin da ya samu na ilmi kalmar da ya fara da cewa hantu bi malam tushit bihi wa jituka min sab'in bi nabin yaqin na kewaye da sanin abin da ka sani sarki domin na zama kami daga garin saba babbar tara ce a cikin yemen da wani labari na zama maka ne shi ne na tabbas ya ce ni ni alhuda wajen tuma ajin wata mata na samu tamlin kuma tana mutunsu wa ukiyar min kulli shi an ba su duk wani abu da ake ba mai mulki tana da sai tsawa tana da ƙarfi da bawa wanda mutum wa ukiyar min kulli shi tirar da wani can ba shi ne da wani an ba mu duk hanyar saduwa da wani abu da muke so zuwa gare shi to ita ma tana cikin wannan wala tana da wani gado mai girma ba duk kai ba da sarki ba wajen tuha na same ta koma da mutane ce yadda da shamsu suna ramfafa wa suna duka wa rana suna yin sujuda ga rana min dunillah wanda rana ai koma bayan Allah ita ba Allah ba ce wa zai da mu shaitan kuma shi nan ya tsawa ta mu amalu wanda yake da shirka da suke yi suna ganin babu wani mafita kawai sai dai a shirka da Allah wa fadahum dan haka sai shi nan ya tsare su عن السبيل قبل البوضة وأن قبل البنت بس الله فهم لا يعلمون لا تباسا شبيع زوا بشبيع تمسلنشي باسا يم أيكي أيكي من الله يسلم الله يسجدون الله سنكي سجود الله سنكي بوضة وأن سنكي بوضة وأن الذي يخرج الخبطة أي الذي يخرج الخبيئة أي المفتور ذا وانده yake fitar da abin da ya koya duk wani abu da ya koya shi yake fitar da shi khabar tu laka shay'a kana maza na koyi maka na shi ne khabar khabar wa khabira a ganin su ce al-dukhu gani? yake cewa al-riqul bil khaba wanda yake fitar da koyayyen sa fi samawati as-samai wal ard da kasai ويعلم ما تسكن وما تأمن في قوة وما تعلني وما تعلنون تأمن في بينهم الله شير الله يا يا لا إله إلا هو باب نسكي أبوه تعالى بسيان سنتا لذات وقع في تيشي رب العالمين العظيم وأتو معبوتين الأرش مبدي الماء معبوتين كدن للقوة لقلوب بعدين يا هو بعدين يزون هو بعدين يزون هو dan ji wani mai gadon mulki mai wata karaga ta mulki ya ji cewa in kana so gado ga shi ko ba a bukatar sa ga kujerar ba a bukatar sa ga irin ta kamar to sai ke cewa fara sai sarki ya ce wani kuma kana ce ta alzuru guda kalmomin da ya tsara da kula tauhidin nan wani yana nuna cewa jama'a jama'an salam har ilimi yana koya musu da sai ba kawai yana mutattu bane ba su ya ba su abinci ba da jagora ya kamata ya shaida kwakwalwar mutanen su kwarai da gaske da ilimi da sanin ya kamata da sanin mutunci da sanin kima da daraja wanda da albarka mana sai sarki suleiman ya ci wata nan gudu to za mu duba mu gani sadatta gaskiya ka fata hukuncin da kabili ko kana da cikin makarita za mu duba bayan ya duba ya tabbatar da wannan labarin. sai ya rubuta wasiƙa na musulman da bashi ya za a tafi bidda bi ha za da tsoron wasiƙa ta wannan farafin ilayi kana zuwa ka jefa musu inda za ka gani daidai da za ka jefa musu sun mata walla an sai ka ɗan ja baya ga barin amma kai sake kai lamu us ka saurara kai sake kai ka saurara ma za yi jirgin da mai za su dawo da shi na amsa a gane an suke cewa ya yi wani malu ya kuta ran yan fada jirgin kesu in ya kuma shi da in ni ni fa yau kulkiye ina yi ta ku gare an jefo mun wani wasiƙa mai girma karatun cikin shi ne inna wannan wasiƙa min suleiman da wani suleiman wa inna hu yadda kuma farkon karatun yake shi ne bismillah rahman rahim domin na farko yin ila suleiman domin na kuwa ce kowa ce domin sha'ani kaga innahu na farko suleiman innahu na biyu sha'anin yadda tsarin yake yadda tsari da al'adar da zai take yadda tsari da take yadda rubuta wasikar yake innahu yusuleman wani wasikar da suleiman take wallahu bismillahir rahmanir rahim farkon karatu shine bismillahir rahmanir rahim hadisi ya tabbata da rauni ta fuskar sanadi cikin musulun imam shafi al-hambari da sunan ibn majah cewa kullu amrin bi ba lam yubda fi bil hamd wa huwa aktaru fi wa huwa aqta duk wani lamari mai mahimmanci wanda ba fara da alhamdu a cikin ba yankake ne wajen wayar كل أمر ببال لم يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع وفي رواية كل أمر ببال لم يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع وفي رواية ببسم الله هو أقطع تولوا أهبت الله من الشعبان نفسك لما الحديث مما أدى إلى واحد يضعف يعني سأقول لي فعله يوابع رولة سنة ومثلا waɗannan hadisin da sanadin sassa hadisin yana da wani amma za a amfani da shi idan makalli yadda tsarin wasu ɗanin sanar ya da hamsin da biyar na cikin kuɗin sanar ya aika kowace sai ya ce من محمد بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله بن عبد الله إلى رب العظيم ونور بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم أخي البخاري يقول أبا المطلب cewa labarin musulun kafin da sai ka da yi kafin cutar da shi ne don Allah ya albarka kuma sannan ta yammunan neman albarka ne wanda asiyan bil Qur'an faifayen Qur'ani dole suwa su Qur'ani ke ta fara bismillah wato ba ma ci toba da amfara sai suke to shi ma ya fara da bismillah amma a san ka ciwo da sai ka cike ta da wannan guda ɗaya ta an gani إنه ظن وثيقة من سليمان وأبو سليمان إنه يجب المكرتيك بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعدوا علي غاشين كاتمه أي خير الكلام ما قلنا ولا لا دائما من تسرقنا كنا نحكي وأنا شيء كنا مكتوب سليمان كرتيني ألا تعدوا علي كرفي من جمال وأتوني مسلمين kawai ku zama da su kan kuka kar je gaba ba da su salamu alaikum salamu alaikum da mutane sai ce قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أسلموها إذا دخلوا قرية أسلموها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدون بثمار فما جعل الله خير فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون بل تقول سوى قال تلك الشوايا أيها الملأ يا فيك أيها الملأ اعطوني وقال أمسى ku aska mu fi amri cikin lamari na wannan ma a qati'atan amra domin ni ban zama mai yake wani lamari ba duk girman da duk kasashe in dai ya tafi mulki har ta shaɗu har sai kun halatta kun ba ni shawara sai kun ba ni shawara qalu ta kwace na hanu kuwa to ai wa abu ta ƙarfi ne an gane a yi ma duk shugaba man sai ki ba wa ki fara

na ma'uru batin ko ma'aruta duka ne da nan ko da ya yi shahid mai tsanani wani amun ilai wuka da nama yana hannun shi kawai lamarin da hannun keke an gure kawai ki duba ma za ta amuri mai ciki ba ku mai ko shi da kura mu to wajen wanda ta girma kai a wakan ne ya fi sai ta da asalin ɗabi'ar sarakunan duniya ba ta ce to ina muluka aya ɗabi'a ire-iren sarakuna idan da tsabiya idan suka shiga wani gari wanda yake ba na makaryatan wani gari أفسدوها في صفات الكريم وجعلوا عزة أهلها تنسى جماعة وكان كريم أبيلا تنسى لهم سنين أسلم وكذلك يفعلون حتى لا تنتهي كتير أنت يسلكي إرم منها كذي وإن وكلت إليهم بهدية تتي أمار نية ذنب dan fara aika wasu da kyauta shi gado gari mai kuma yi ne mutum su rai biya diya ka sa ne ba kyauta na karya idan ba ke ci dole eh, ne bin cikin ya E, kuma ne biki dama ka za fara dole kokarin yadda ake kokarin cewa wanda ya yi kiɗe ya yi kanti ya koma wanda ya ciro wanda ya dawo da shi sunansu duk aiki wannan tactics ne na tsofaffin sarakuna da duniya aiki a ƙarshe idan an ci ƙarfin ku da wannan janye ku da kuɗi ɗan waɗanda suka rage bai faɗin ku ya musu iya ba su kuma sun su lamu musu gudanar da ba dama an ci ƙarfin da wannan da sai dukkanin sun hau wato wato dokin na wato dokin na sun ce mutum da wasu ainihin ba to wannan tunani na biyu ba zai zuwa tunani na farko shine ya za a riba ce su da dukiya tun an gane yi. kuɗi ne zai kai yan waɗanda suka rage masu taurin kai dole za a samu da za su rage yan tsirari wanda bai kura ya ci ga su da yasa su kuma da haka wanda kuma ka haɗa ƙarfi da ƙarfi a nan wanda mun ciyo da shawararsu wanda bai kuma tsira musu juna da kuma da kawo kuma musu barazana ba kuma shi da za a bincike a kansu to wa wani ne da raini mutirar ilayin bi hadiyya zan aika musu bi hadiyya da kyauta wa nan firatu zan duba na ga bi mai yankin mursalin da mai yan aikin za su dawo min da shi da aka yi masa murna ke kai ko kuwa to ga ke nan shi sa dole gaskiya harkar mulki sai masu ilimi su za su ilimin nan kara masu kallo da ilimi ta san addini ka san rayuwa. yanzu ba a kawai kuma ci kuna tura yan majalisu kuna tura gwamnoni kuna tura kaza kaza duk wannan jami'a ma musulmi musamman sun yadda ake kai dora wannan abin da ake sa wato diplomasiya yadda ake karya kasa shi da abin da ake yi ya ce a karya mai mulki mafiyancin waɗanda kake gani a nan da shawar suke fakewa da shawar masu kishi kuli wallahi ma da sun kishiyoyin ku ya ne a kan wato a kan karnukan su ne su an ba su an cike lissafin an ba su an ba su kuma an tura musu za su gaba wani hawa jirgi za su gaba da cin daji za su gaba wani kunna za su gaba da shahara su gaba da wannan ka da abin da ba su fito da shi a wurin nan faɗin ma da sulaimana yayin da mai kyautar ya zo da kyautar ya kawo sulaimana wanda aka ba shi kawo ko rundunar da ake kawo shi wannan tukwai wa Allah da kai ita ya karanta cewa ga wani akawa ƙala jami'in sirriyar da su yi duwani liman ni za ku ba wa kuɗi ni za ku ba wa kamar su limanu sun kari na Allah ya danka ya bashi ni za ku ba ku. Kuma a sanya ba ku sani abin da Allah ya bani na annabta da mulki da shekaru da aljanu da mutanen kwarai har ma na banza da fitna khairu shi ya ba alkhairu bi ma a samu biyar abin da Allah ya ba bai ci biyar abin da kuke da shi ba to da ya fi daga tonan dama Allah ne ba bal an tu da rafi ci da fashu ai ba an tu fashu wato ku kuna ta takama ne kuna girman kai kuna jiki da kai ga jiji da irin kyaututtukan da kuke rabawa sarakuna masu kudi na duniya wannan jawabai na malamai ce ne daga gidan karanta don koyar da shafin abin da ya sa dole sanin jinkiri ma da zama ta yin gaji wannan kuma shi a kira hakikanin diplomasiya yadda ake kare zauna kare kasa kare mutane ta ce idan nuna idan da tsarin sarakuna waɗanda aka sani gama gari na duniya abin da ya samu ce gama gari wanda suke ba wanda Allah ya zaɓa bai ke su ba iganin manufar da suke shigo ta ƙasa absar wasu su fata wajen amurka ta hanyar na abilla sai sanya matsaukakan gari zama kusantattu ko kan zari ke ba'alu haka za su yi a duniyar tashi da ana mutu kan ma'a kasim jalal bin kasim yarshi Allah da tafsirinsa تجي وكذلك يفعل التي يقع فعل المضارع بالدلالة على استمرار إلى قيام الساعة ده أبن الزرك يزوى تشن القيام هكذا يتفعلوا بيجي وكذلك فعلوا با تجي يفعلون هكذا تي سألا البطاوي رحمه الله تفسير الجواهر تيكا مغنونا تغطون وعلى الحيامين قلنا أفلاطون سقراط الصوت سيجي مكانا cewa mutane suna da ɗabi'u kala kala kala kala kala kala haka wannan ɗabi'u suka rike suka koma wato yadda suke ta mutane sun samu sun samu kaza sun samu yadda halin mutane da ɗabi'un mutane haka yanayin yadda siffofi abubuwa na ɗabi'a kamar wuta ruwa iska ya ce idan aka ce wuta ce a nan duk abin da aka jefa shi da ga nan nan kan shi a ranar da abin da aka jefa shi nan kan shi da zama shi wuta wanda wutar wuta za ta ƙara rubuwa ne ta ƙara rubuwa ya ce to haka ɗabi'un wa'annan sarakunan na ta duniya idan ta kai kowa sani asali wuta an kalle ta tana da amfani amma an iya da tashin hankali a cikin haka ne yace duk yace duk ɗabi'ar mutane in suka in ka kafe za su larka da kullum su za ka sake wa hidima tsarin ruwa tsarin ikuwa sai daga nan ka haɗe da su ko suka jawo ko suka zubo ko suka kirga sa sun shigo jikin ka ka ɗauka ba za ta wani tasiri wato ba za ka taɓa yin wani tasiri ba za ka sake taimaka musu ya ce shi ne asalin wannan shi a kira demokuraɗiyya demokuraɗiyya wani tsarin siyasa da wani lokaci shi ne yadda wannan abin yake ya ce ka duba a ɗabi'ar mulkin demokuraɗiyya in yanzu zai ta haɗi mutane masu daraja zai ta haɗi mutane masu daraja in yi shiga masarauta in ga ce bai lalata masarautu biyu ne lalata masarauta ya ba da kima ba da kwarjini irin na da kakan ne jarabawa da suka samu su a su gani mutu ba a dare bane mafi yawancin su ba a dare bane duk da ana samun yan ɗaiɗaiku a cikin na biyu demokuraɗiyya da su har ma wannan siyasa idan su zama ni kakka shafu da sarki shi ne mai hukayyarka shi zai ce a kaza shi zai ce a ba kaza dama hukunci na yana da ana nan ana nan ana nan cewa ma shi ne jagora ya gwamna ya zo ya hau kan drum ya ce wa a yanke ruwan gidan sarki zai dinga sauraron dalaka na malam kasarimi tsohon gwamna ina da kasar gaba rika cin yadda abubuwan su faru a yanke ruwan gidan sarki a dakatar da sarki a yi kaza ta sarki a yi wa yankin sarki a ce zangani da harajin sarki a sai ka zara sarki a yi wayan sarki ka saurari maganganu da su mara amini kano ka ga yadda duk wani abin suka fara da jihar ta musawa to idan ka kalla demokuraɗiyya shigowarta ita ce ce dama-dama da sarakunan mulkin sarautar mu sannan ta ɗauko ɓangaren malinta dama ɓangarori da suke da daraja tsakanin al'umma ɓangaren kudu ne ɓangarori ne guda ko da gidan sarakuna zanda ko gidan malamai zanda ko gidan mutane da suke da sana'a masu sana'a ko kuma gidajen yan kasuwa a nan ake zaɓo mutane masu daraja mutane masu kima mutane masu mutunci mutane kaza kaza ita kuma siyasa demokuraɗiyya ta yadda za ka yi da ni a ɗabi'a ta fuke da wannan gidajen sai ta ɗauko ta bulala da malami ya zo zai tsaya sai ya kaga shan malam haka ta kuma da samun tunci haka ta kuma da sa albarka da baka mai malam za ka ba da kuɗin yan wuri kuɗin yan rigarsu malam za ka kaza kaza sarki ya ta tafi da kuma da ake to mu bara musu ya ga ne dan ce a kai uban da mai to su jirgin za ka muka ai ya iyayen al'umma ai ku sai dai lallashi ai ku sai dai ku a yi kawo kuma wajen ai ta za su za su mu ba mu shi kuma malami ta kai masa cewa shi yana da mutunci malam ka ga haka da za ce malam ah, gobe za a taron shugabannin yan wiwi na maza da za su wajen kuma tafiya za a zo za a fara kudin yan wiwi ko za ce malam magajiyar su za su zo da wasu karuwar shi a zo gobe kawai na lokacin gama ɗinka da za su wani hunci karuwa a ba ne a ciki don allah ni ku wannan kwace ma na harkar na ana a shari'a ana rashin mutunci a cikin makunci ya ɓaro wajen masu sana ma'aikata na gwamnati siyasa na kusa ne siyasa ne eh, to shi ke su kaji ajiye aikinka ka je ka abin yanzu babu musu ba da rabu yanzu ka kuwa kanka idan ka je aikawa na ke baka jin bacci in kuma ka faɗo za ka jawo da ba aiki suka ci haka na na karshe sauran sana a don ku kai za ka tsaya eh kai na ba sau kai za ka ku shi inda ku ne masu kabulu ruwa ku ne masu kaza ku ne masu kaza idan ka ga ƙone ku kayan a fili suke ku ne motoci ku suke yawo kaza ku ne ka a ba zai yi zaɓa yana muka yawa idan ka kai na kai na kai na ake abin da ta kai daga ina ke samu to a tun da mutane ne da banza masu ɗabi'ar wuta shi da za ka cewa idan mu ba sun samu tsohon shi da Allah ba dama sun ɗabi'ar su ta wuta ce in sun mutu ma wuta za su duk wani abu da ya faɗo cikin su narkewa duk wani abu da ya lalata shi da an gane barna za su yi ba su da ɗabi'ar ruwa ko ƙasa ka kula in ƙasa ce ka sa mata kwaya da take yi sai ta ƙara maka ɗaya shi kamar da bi mutane kamar da bi a halittar da kake gani yanzu ƙasa idan ka shuka mata kwaya da za ka sa ɗaya ka fito da zangarniya bakwai din zangarniya guda ɗari wani kuma ba su ɗabi'a irin ta ruwa shi a ruwa ya adana shi ba ya fushi ba mu musulmi haka ɗabi'a iska ba abin da za ta yi masa to kamar ɗabi'un mutane kamar waɗannan halittu ruwa iska ƙasa wuta kaga a ƙarshe na kan cewa tsoron da ake domin shugabannin shugabannin demokuraɗiyya game da shi a zaɓen mutane za su kai wannan abin su haɗe masu kuɗi cinye su haɗe kaza su gama da talakawa su gama da malamai su gama da sarakuna to a ɗabi'ar duk sanda da yi sa ya ƙone kan da ka to zai koma kishiyarsa idan abu ganga fiye da haƙi fashewa to za a zo gabar da talkawa za su musu gobe za su yi musu tsoron za su yi musu kamar yadda wanda ya fara kasashe da yawa rusiya kasar rusiya rana da suke gani irin wani shi sun yi ƙarfin da suna ganin duniya ba kamar su a ƙarshen ƙarshe sai da zo sai da suna kallon mai ake har yanzu yan amerika abin da sa a kenan har shi ne abin da ingilishi suka a gaban kenan har abin da shawararsa a ƙarshen ƙarshe sai da wasu ƙasashe sun fi dace da zuwa su tsarin dimokuraɗiyya domin kowane abu ne mutumin da ba shi da cikin wancan masu mutunci da ake kallo ko da su a ce zama shugaba ya tsaya ko zai ci ba hanya ce ba hanya su kira ba ma ko guda ta a, khilafa wani mai mutunci ne za a sake samun mai mutunci ya zaɓe shi ko kuma a samu mutane wasu stakeholders su ne za su tsaya su su zaɓo mai mutunci a kano kawai a ce a zama mutum biyar su zaɓo shugaba mutane biyar sun za a sake su kuwa mutunci sai su kuwa danta su kuwa ilimi su kuzu kowa tsoron ko a wilayar ana shi shugaba na kai da ce in na rasu wani mai shugaba dama shi mai mutunci ne kuma yana son wanda zai kare wannan mutuncin na da za a kuma su to ga wannan shi ne da suke suke suke kwarai da to yanzu mai mai tun yanzu babu da wata hanya ɗaya ɗaya ta hawa karɓar mulki ta cikin siyasa ta yanzu demokuraɗiyya haka za a zo a shiga kai sarki kura in suna ta yawo da hankali kuma mun zo kama kama da harkar siyasa yanzu akwai sarakunan da suke kai a yanzu mun san ma su goma zama sunatunci su a ƙarfi mara su abin wani ya fi kyau shakunan da tsarin siyasa ɗin a bari idan an yi lafiyar ƙasa za su sai ana su koma da yake abuwa amma yanzu wato wato rigima ake ta kwacin yanci kwacin kai a so yanzu ake a kwashe kai kowa ya sani tsarin ya zama rushe ma yanzu tsarin ya zai kai na tsarewa wa kake hankowa dama da kake hankowa astagfirullah za ba ba har kake hankowa a waɗanda kake ganin cewa an arewa da zai zuwa kare ma mutum ce kaza shi kake hankowa Wani shi ne tunanin mafiyancin garbagar mutane ki kuma ba wanda kuma ka fita kai shi da cizon yatsa a kansa har gara ma na bayan har gara ma na bayan to yanzu kuma ba wani kuma wanda ya rage maka to tsarin ya gama rushewa tsarin ya rushe dan ana yin abun ma ko zan da to kan ka cikin hanci a koye ya zama a tv tv doka da wani labarai da ke haduwa an ce ana ba da biliyan kaza sai ta fushi ma da wani kawai haka ya zama shi yi wani ma zai ce my turn biyu da za a wani lokaci na ne to da ne. ya san ba cancanta ba ya san ba abin da ba har ka ta ci muci har ka ta ta a kasa a siyar ruwa ana zargin kuna faransa ne ai ana zargin tattalin arzikin ya kuma ana tilifin a kan buce ne ko ne shugaban siyasa a jihar ya dinga amfani da cewa shi adalin da shi kaza ya dinga siyar da yana kasar sa buce ne ba ya tsora ka akan wata aƙida wata aƙida ta rashin mutunci ku ta ba a kan da kuna ganin ta ce mafita shi kuma da iyalan duk a wannan tsarin shi ka zo da ɗauki makami a kansa abinda mutum ga nan ce ko jikin su ko ɗan wasu kuka wanda duk shi ne abubuwan da yake ya kamata wato yaƙi ne na tunani yanzu mafita a shi ne wannan duk guda wanda muka lissafa gidan sarakuna gidan malamai gidan ma'aikata da 'yan gwato da masu sana'a da gidan 'yan kasuwa su za su yi haƙuri su fito su shigo cikin wannan tsarin magana waya cikin su shigo a a gabar da za ka ce su mana aminu kano suka shigo siyasa a gabar da su mana su arzikin suka shigo siyasa a gabar da suka dole suka shigo siyasa makamancin haka ne ya faru kai sai ganin ba za su shigo duk wanda suke ganin su malamai ne ko dai na islamiyya ko kuma malamai masu tafsirai da wani abu kwaye da haka suka shigo suka yaƙi da komai makarantar islamiyya da suke neman abin da kano ne kawai tsarin gwamnatin islamiyya ma aminu ta ne duk cikin da ta ɗauko su da suna jawabai a wani lokaci za ka cewa kamar mashuran malamai ne ba za su ci yana yana can tsaya yana yin amma da matsalar ta fikin ajewa da tsoro to a haka wannan gidajen guda hudu su za su shigo su kwashi wannan al'ummar su yi haƙuri yadda wani in an tafi daga yana haƙura da rafsa ƙarewa mu kafirai da wanda suka kan ba da hukuma a Najeriya a a dan kawai su gyara su ƴan bayan su dinga ambatar su da yawa da alkhairi suka zuwa kan akwai su dirgar da Indiya ta kowa ya ta kowa ya ƙasashe daban-daban ƴan Indiya suke a kan daban yanci ko ciya suke a kan wato hanyar filin jirgin ƙasa ana tattaka su kan suna neman yanci suna neman wa ƴan baya su sun sun yakuri domin wannan tafiyar da kake gani idan ka a cikin da wannan tafiya a tsarin nan to wallahi ba zai malam Allah ka ɗauki abin da zai fara yanzu wannan abin da kuke gani ta addanci waye kaza kaza kaza wai an an yi kisa ba a yi hukunci ba kasu dalili yaron wannan siyasa ne ya kisa da ko za ka kashe shi da bibiyo ya kama da mutum zai bugo waya wannan bayanin mu ne kar ku kai mana shi in kai mana wallahi sai ka yi fashi a cikin rasar wallahi kanka yaro na ne to ya kai ya kai ka kira ya su kuma su buɗe ogun da suke son na dawo da ga abin da zamu yi magana ba za a kashe su ba so da menene shi shugaban siyasar bai san consequences ko illar da haka bai jawo bai sani ba tun ana yi a bare ta zo a yi wa ɗan wasu ko ɗan su ko ɗan wasu ko ɗan ɗan su ko ɗan sa ai haka kuma ke lalacewa to ku wannan gidaje guda hudu da ake kallon da mutunci da daraja da sunan masu ya hakuri ka gyara ne ka tsakanin da Allah zuwa ta taka malami ya ji Allah ku ne duk inda ga an samu juyin juya hali an samu abin asali masu fahimtar magabata ne na addini na wannan bangarorin su da suka yanzu ka ku ce na abokan zaman ku kiristoci kiristofin kwanan wayewa wanda ya yi wa bahari matuki a na farko ya bi su a masu wurin ma na mutunci ne kamar nan ka ɗauko wani dan ƙareren malami a nan arewa kacin shi ne haka yake ka ɗauko suka tura shi zai kare musu manufofinsu na addinin su da abin da suke gani to amma illar mu a nan shi ne da za ka wani ne ko sarki asalin gidan kuna ne ga mu za mu fara sakin sa karuwa da wani kuma kun jibe haka ke iska kai ko san wanki ba tunani an mai da da doro gabo mishirici sau ta gawawa sauna ku ba shi abin da ya sa idan ka ɗauko mai mutunci ka ba shi abin nan asalin yanzu shi mutunci da na ta yi mutu komai ba wani malamin addini in dai malamin ne na gaske da zai ce ya haƙura da darajar can da Allah ya masa da shi wakan iskanci da surutunci wallahi ba shi ba wani ɗan gidan sarki da zai zo zai tsaya tsaron kwano takara ya samu takara ya zai zubarwa da babansa sarki mutunci domin ka duba sun gidajen duk wanda kuka ga cikin da za inda mutum ya mu'amala da mutane a wani ba ku da kuka zama da mutunci a wuce kullum karka zama da mutunci kai karka yi mana haka da za ka zama da zaki shi kuma da zai zama kan cewa dama shi bai ajiye komai ba a su zama komai kaza to mu mutunci to to ainihin kuma mene ne ki sai to wannan shi ne ya musulmi mu kalli wannan abubuwa da sauransu lallai ne a samu 'yan kasuwa su suka takara wanda sun sayar da ake haɓar da tattalin arziki sun sai da ake sun san mutuncin nema sun da darajar kaza lallai 'yan kasuwa su fito lallai da su fito lallai aikata a samu fikin dumbala su gwada wasu nau'i shi sa dama a yanzu kan wani kasar za su tsara doka wanda suka san tarko suka sa maka sai sun yi maka wani fulani ne dogon tunani za a yi maka ta ce maka ba a jama'a da ce sarawa ba ai wannan tunanin ne da an san ka da wannan ta ce kai wannan aikin za ka kan a duniya ba abin da zai ba ka tsoro kuma zai ke ba ba um, ma'aikaci tsoro a rayuwa saboda abin da zai taɓa mutu albashi shi za da yanzu ba za su yi za a iya da albashi albashi ba to na bari amma da ban yi zama cewa yana gudu wani sanarwar ya kai albashin masu yi albashin ci au ni ka na wata shi ma wani ɗaukar albashi wani nono ke nan wallahi wani na cin albashi na yi wata wata wanda yake da wannan tsarin kai ka san ya fito ya ajiye haka albashi bai mutu amma da kullum gaba ɗaya wani ya ce mu wallahi ma ne duk san da wata lokaci gaba da duk ba wani gaba ta ce a ne ya faru ci a wuri ne ganin ki kamar za a samu matsala ba a tuba albashin nan ba ɗaya na biyu kuma na samu albashi ba shi zan fara biya ko kuma hidindimu gama kuma ba shi wanne zan fara da shi to ka wannan shi wannan zalunci a kai ba to shi yasa lallai ne ɗan uwan musulmi mu su zama a lahadi su zama a kawar take tunda wannan tafiyar in kai in ka kalli rayuwar da za ka ci kamar ake biyar ta zo ce to da mutuwa kake kalli to yanzu kan dan da aka yi bayo wata ɗaya ko wata biyu lokaci biyu su mai kuma kuma ba su ƙarin lancewa suke mai kuma abubuwan ƙara fuskara suke yanzu da mutum kana jin cewa mu ba a kawo wutar ne ba ba kai an ma dina magana an daina kawo da kuma mutu ba da tsoron ma ci ya fi eh asibiti ba da an ji a ba ku gadar ilimin ma na firamare da za a ba ku kuma yanzu da ku bai kwas ake yi ba ma kunya bai wallahi ma da akwai gwamnan da ya rike wa mutane kan mutane jan albashi na arewa wata takwas bai ba su albashi ba ya zai ce ba za a ba su ba kaga ya ce ba za a ba su ba ya ce wani wata wahala suke mutane gaskiya ya mutu magana ko da shi bai aikin ba bai san wahala kawai ba wani duk kafin a yankin shi yake yin wannan aikin amma ba wata yana ganin shi ba su kewa shi ita wannan ubangiji ta wata alaƙa makashin tsarin sirri inda muluka lallai sarakuna na dimokurawa da yadda dimokuraɗiyya da gwamnoni da ciyawomi da waye idan suka zuwa a kan wani suke da akan tsarin su idan da tsarin karyatar bisa da suka samu dama suka shiga wani gari a sun zuwa ta fata gari wajen a zuwa ta tsari a abinda ta sanya maɗaukakan garin zama makaskanta ko za su yi ma'anu haka za su ta aikawa wani mutum idan biya ذات أي كامس في الجوجة فنظر الزن جوبا لغني بما يرجع المسلمون دم إذا أداور أن أكيتن دم إذا أكيتن ذات نومش فلما جاء سليمان يا إنت بكاوت وكل يدور سليمان قال سيئتي قال جوجانا قوم قال سيئة سليمان جيت أتبدونا بمال نيدا وغاوتي فما أتاني الله أقول لك أن يباني نأل نفسها دمتي خير شيء يبقى الخير بما أتاكم كده أبن يبقى فالناس في أدية سبوة في أدية سبوة تقول كنا الفاهمين كنا تكتمال بسيطة فكاهم تبعض ونسيتي بمعنى يرجع إليهم فلنأتينهم بشروط لا قبل بها فلنأتينهم بشروط لا قبل بها ولا ولنخرجنهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أليم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وبلغ سؤال تعالى الشيوة سيئا نبو سليمان الشيوة أن إرجع إليهم كوما وجل فركين كوما وجل وكوما وجل فلنأتينهم يا نبو سليمان الشيوة والله والله سيئا نبو بجنوب وكئر الرجناء la ki da na gobe a wani ba su da inkari ta sama ta kasu da aljanu har da kwari ba su iya inkari ka ba wani nukuri janna hummina ko wallahi sai mun fitar da su da garin min hada garin abilan da suna kaskanta su wani fagirun wato suna masu wato ko wato zai zama cewa tauki ne abilan da su fagirin jama'a suna kaskanta su wanda kaskancin ya kewaye su قال شيء المسلمين كان ينبال نزلت يا أيها الملك يا كنت أن ينبال سنكي سليمان أيضا وعليه لك تشوف وانا بقى نبيتنا وجه وعيشنا وجه ayyukum ya kine bi arjawa zai dauko mu garan da wanda suke kai a dauko mu shi kuma da mutum musulmi kafin zuwa mun wa mutura masu bi koya so da ke wato kafin abin a ce muka zo da da ta ba tattauna fara da kuridi ta wani kan ne minan jini cikin aljanu ki ana cikin biyi da su kuma gada kawai ta kuma mai makamin kafin ka tashi daga zaman fara na sai ta kai ya yi min jikiri ya na wanda ya ci kaza wanda ce cikin azubi wancan halittun da suke kan zaru su jawabi sai kare cewa da wani ana alaihi la kawai wallahi ni kakkar ba ne akan farko shi amin ko ba ci amana ba abinda zan kira gaskiya daga farko shi ba da bi inda wa ilmu sai kuma yanzu mutum yi magana kafa ai mutum shine kace malikud duniya kenan shine yamma da duniya Allah ya ta masa duka annabin ma mutum ne yake sarrafa zai sarrafa dabbobin ma ne. wa nan lahu fa min harfuhu

da ya ce ilmu min kitabin ne zo ba littafin an ce Hadiyya. wanda ta ke na addaura tun da shi ne littafin su sai wanda yake da ilimin taura? to idan mutum yana da ilimin addaura ya ke wannan da ilimin an bin ba da wada yake ba sai wanda yake da ilimin taura ya ce a ta biyu sarki ni zan zama da shi an yi wasu da idan ka kuma ka idan ka da kushi kafin ka kimsa idan ka duk magana a zuri da wannan ilimi ne zai aiki alƙalami ya fita kofi an rawa ko wani littafi wani ma al'awu ɗan sai wakwa sai ga jirar a gaban falon ma al'awu yayin da ya ga wannan gadar musa ƙirar an da inda hu a gabansa ƙara sai haɗar kuma da wani wani shi ne wani shi ba na ubangiji na shi ya bari wani wannan duk wani da rufi ko dai zama kana da ba ko da zama magana mutum mutum wanda ka sa ya yi sai ce wannan da duk wani ubangiji na shi ya bari wani dan Allah ya gwada ni a ashkuru don gode masa an afkur ko zan masa butulci wa mashaka duk wanda ya gode wa Allah bai da mashkuru da shi ya gode kan kansa ya gode ba domin mene wannan gode za ta jawo wasu Allah ya kara masa da in ka zo la didan na kuma in kuma bin adabi sai idan kun ni gode mu wallahi sai na kara mu idan kuma mutunci ina da azaba mai tsanani kuma gaba duk wanda ya kawo cewa Allah ya masa mutunci bi inna rabbi lallai ubangiji na ganiyun mawadaci ne gaban godiyarsa karim kuma mai girma ne kuma mai cutar ismanu ta'ala wannan abin da ake iya fitarwa a wannan tsari a cikin tsarin mulki shi ne yi wannan ayin ba an san kwamta fi da kawai ka dinga kana da zafi kana ta kawai ka tona to ai yi eh, an yi wani azumci da ma mu yana da wani kaza a duba shi ne kai a kan inda mutanen sun suna ina ma ai ba zan surma da ba yanzu magana ana yin magana ni da kai ne zai da wani da amfani da kira ne ma'ana idan muna so mu mulki duniya kowane irin ƙarfi mu karya su ilimi duk wani mataki da za ka buka ɓalla wani azzalimi wani abu da wallahi ilimi lai jim da faɗa cewa china mai yasa gaga investing suka yi ilimi wani mutum ya kasance wanda wani tsanin cewa shi bai ga duniyar da aka ba ilimi muhimmanci da tsana duk tsungwaro kuma ƙauyen da kake rayuwa da karkara sai ya zama kana da ilimi kuma kowace irin da za ku ke iyawa to sai ya zama kana da ilimi kowa an kori jahilci kowa ya ke karatu ya ke rubutu ya ke komai yanzu ka ce a yi wato wato za a yi cewa kan san jahilci a tattace ce zero ne decimal point zero kawai ba jahili ko sun kasu wa jahili muna ko suka ce idan ka zo kana awon mu kuma bai kula ka ce kaso uku cikin goma suke da ilimi a cikin kaso uku cikin goma suke da karatu kai a halin da ake magana fa wani ba zai iya karanta wa cikin zuciya alidu alidu alidu da tsira ta kuma rijin da hannun da wata irin tuwa da ke da kafa su ɗaya kamar su a ce yana da kafa hudu a yanzu ɗan nan ba da kuke magana cewa nisba umiyya wato yawan waɗanda ba sa iya karatu da rubutu mu a nan su ne kaso bakwai ya iya karantawa a iya rubutawa su ne kaso bakwai kuma ga abu da ka gani kuma a yanzu gaba ɗaya a kaso bakwai nan wannan kaso kun da suke karatu suka iya rubutu shi ma zai ka sake tsoron ba ba biyu zani cike ne kaso ɗaya ne da cikin su suka samu hasken wannan abin da suke su ke rubuta kaso biyu su ma san me inda a sa a gaba ba kuma a gefen guda wancan kaso bakwai babu niyya ba ba wani rukuni da ake ba a ƙara fito bila su so a cikin wanda ka so su ake a ƙara don kace wasu yanzu ka duba halin da jami'o'i suke ciki da halin da malaman jami'a suke ciki wannan dalili ne zai sa kullum ka dinga jin cewa kana alam zai kana marka masa tsarin ilimi kuma ce profesa yanzu albashin da ba a iya su da shi a tsarin ƙasar yau ya ce ba wani profesa ya ce da shi sana'a kayan biya zai professor profesa kaza kaza kaza san da corona a jami'a bayan profesa na muka wani profesa ya ce wannan ma ni ba suka wani sana'a cikin da ni wai yanzu mu mu mun karar da rayuwar mu abin da jawo kusa ka shi profesa ne na kwakwalwa ne na mutum kwakwalwa amma da zan ce ma da yanzu an waye gari zai dubu goma sai mun wahala wata mutum su mutu ma da su kuma aka yi burin da su ai tsarin demokuraɗiyya ke na ai tsarin demokuraɗiyya haka suke da jirgin da daraja su kiriya shi duk wani mai ilimi a yanzuwar da yake samun albashi ko ke samun rayuwa ta hanyar ilimi ko kula da kyau kusan kaso saba'in da dama masu kewa na su ni na ma tun farko ni haka gidanmu in wanzan su mu shigo da wanzan su in mu dukawa su da dukan su in ka zai shigo da karatu mu ka za ka za ka duk da ni zai sa su zai cewa kada su abin da su ta'a kuma sannan a cikin hakan bayan wannan fuskoci ana ganin sun sha to waɗannan kuma suke tasowa har yanzu karatun firamare basic din secondary har yanzu shi ko dama ba ma a fara rukar ana tusa yara su gama karatun duk da suke ƙere da gwamnati kaga shi ya yana ɗari biyu ɗari da kaza a aji ɗaya ba zanci ba kaza kaza wani ce mana an yanzu abin da muka yi da abokina na aiki idan muka shiga idan ce ɗaya rike mun bulala ne ina shi ko ina rubutu ya ce to kana da wani jarabar ce ya za a jarabar ta dubu ko kuma da aiki ya ga ɗari biyu a aji kuma a haka ake zama kuma ya ga zo maka ba littafin rubutu ba kaza ba kaza ka ga yaran masu ta abin da kuɗe da bisu kuma sai ka ce maka ba wai magana da kake yi wai ba ku ce ka sa kuka da malam muna da cikin da wallahi ko gwada gwada kuce za su ci amana kan ji daɗi ba a kuka ba mace ba a taɓa samun kuɗi a Najeriya irin kuɗin da ake samu da lokaci ba a taɓa samun kuɗi ba malam malam na gashi dukiya ke ake aiki mutu malam na gashi dukiya ake rabawa ne sai dai a kuka da sai dai abin gada ina magana wani su gada gaskiya mu duba mu ake cutarwa ƴaƴan mu ake cutarwa bayan mu ake rubutawa bayan mu ake rusawa an dina magana ruwa an dina magana wuta an dina magana tsaro ma tsaro ma kusan yanzu kusan kowa ya kara wani dan adam ne duk abin akwai abubuwan guda duk wanda guda duk wanda ya ce ma zai ba shi ba gwamnati ba bayan Allah subhanahu wa ta'ala ko yana da ilimi ilimi dan adam ba zai iya ce ba ilimi ba dole gwamnati ya tsaya kai da bada wani ke da in kuma cikin ayyukan da fada ba sauka wani hauka kuma za ko in ka nema in za ka za ka ce to ai ai abu ya yi yawa sauka ba wa haka kake tijin wanda suke ganin su a daman ma ta yi yawa da suna yi ka sauka kawai abin da shafi ilimi abin da shafi lafiya abin da shafi tsaro wannan duk wanda ce zai ba shi ba ta hanyar gudun mai da kafe har da tsaro haka ce wacce take da sirrin take da wahala ka ga wani jami'in tsaro a kan titi jami'in tsaro sai ka cewa tausayinsa ba kake ci kwanan ƙoshi ba su shi iyalin ta kaza iyalin ta iyalin ta kaza waye kaza ba shi da wata makoma ya zai tsaro ya samu Allah ya shi mu kace wannan dai wannan kukan kuciya da wani ne ya kamata musamman kungiyoyi masu ci gaba masu ƙoƙarin ke kura ƙwarar da su na ruwa ba ku zo ku tsaya ta takasaru mu haka ke ku je ku haini ƙwarar ƙwarar da gaske Allah da ke mu kawar da wata amana Allah mu saki ke ku da Allah ya mu Allah mu salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa salli ala Muhammad wa salli ala Muhammad wa salli ala Muhammad wa salli ala Muhammad